baya da za a yi a taimaki addinin Allah da yan ɗariku lallai sai an koma matushe sai an koma asali tunda an yi musulunci ba ɗariku an yi musulunci babu firaku to dole sai an kauda su an yaƙe su an kauda su gefe musulunci ya koma shi kadai sannan ma'abuta musulunci su yi taimakon juna kamar da Allah ya ce ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal amma wake da shinkafa a haɗa gaskiya da ƙarya wanda Allah ya kashe ni akan wannan wala talbisul haqqa bil batil Allah ya ce kan kuskura ku cuɗanya gaskiya da ƙarya to yan ɗariku haɗa kai da su cuɗanya gaskiya ne da ƙarya ba da za a yi a cimma nasara